أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shiryen halitta mai Muhammad shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka fita farkin har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na masjidu imam ramadan yusuf tazammadahu allah bi rahmatin min a wannan rana ta laraba daren alhamis 21 ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1447 wanda ya dace da takwas ga watan hudu miladiya dubu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi da suna alƙaunul mufid ala kitabit tauhid ko alƙaunul mufid fi sharhi kitabit tauhid na fadilatu shekh al'allama muhammad bin salih ibn al'utaimin rahimahullahu ta'ala yau kuma shine ne mu na biyu a cikin wannan littafi insha Allah darasin mu ta gabata darasin mu da gabata bayan mun karatu a kan abin da ya shafi tarihin tauhidi sannan malam sai mana bayanin cewa tauhidi ya kasu ta gida kashe uku shi fara magana akan bangare na farko shine rububiya. A da ya mana magana akan tauhidin rububiya, ya nuna mana cewa tauhidin rububiya ya kunshi abubuwa ne guda uku manya-manya abu na farko alkhalqu na biyu almulk na uku a tajiri dukkan sauran abin da za a faɗa na tauhidin rububiya yana zuwa zai zo ne karkashin waɗannan abubuwa guda uku kadaita Allah da halitta kadaita Allah da mulki kadaita Allah da sarrafa al'amura na duniya baki ɗaya to bayan malam yayi magana sai kuma ya sai ɗan fa shiga wani abu da ke da kama da raddi sai ce falam ya ji Hadun tauhidar rububiyya la ala sabili ta'qili wa la ala sabili tashriki kace babu wani mutum da ya yin musu alhamdulillah yace babu wani ya ce babu wani mutum da ya taɓa yin musu motsin karaituwan Allah maɗaukaki da waɗannan abubuwa guda uku mana a dunkule tauhid rububiyya la ala sabili ta'til wa la ala sabili tashrik babu wanda ya taɓa musu ko ta fuskan korewa ya nuna cewa ba Allah bane mai halitta ko mai mulki ko wani mai kama da haka wala ala sabili tashrik ko babu wanda ya taɓa musu mutum wajen nuna cewa ga wani wanda suke musharaka da Allah maɗaukaki suke akan waɗannan abubuwan. Kala ke ba taɓa samu. Yake illa ma hasala min fir'auna sai dai abin da ba za a rasa ba abin da ya faru daga fir'auna. Yake fa'innahu an karahu ala sabili ta'afi mukabaratan. Yake shi fir'auna ya yi inkari inkari na korewa amma shi ma yayi ne saboda girman kai fa innahu aqbala Allah min rububiyyatihi wa ankara wujudahu saboda shi fir'auna ya kore ma Allah rububiyarsa kuma ya inkarin samuwan Allah yake fara ta'ala hikayatan anhu Allah madaukakin sarki ba da labari yana hakaito mana game da fir'auna yake kala ana rabbukumul a'la ko yake ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka da faɗinsa ma alimtu lakum min ilahin ghairi cewa ban kan muku wani abun bauta ba ko koma bayana saboda irin waɗannan ayoyin ya ta maluma su inkarin wani abu da makaranta ƙur'ani ke kira ƙira'a tafsiriya kuma ce yana karanta ƙur'ani kuma ya rinka abin abinda ma'anan ƙur'ani yake faɗa maluma su yi inkarin wannan so da irin waɗannan ayoyin da ayoyin da Allah ke magana da kan shi domin da za ka karanta wannan kashi za ka yi ƙira'a tafsiriya sai ka ce fasala ana kenan ana rabbukumul ko mu gane ma alimtu lakum min ilahin ghairi sai ka nuna kanka kenan gai ba zai ji bai ga wani. sai sa wannan sai inkarin irin wannan karatu mu kana karatu yana demonstrating abinda ake bukata yanzu kana karatu kana tadabbur kana hararo ma'anin ayan amma ba tare da nuna ishara da wani abu kuma ne ce duka wannan abin da fir'aunan yayi yace wa hadha mukabaratan minhu li'annahu ya'lamu anna ar-rabba ghayruhu yace duka wannan fir'auna yayi ne saboda girman kai saboda shi fir'auna ya sani sani na hakika cewa lallai Allah Allah ne ba shi bane Allah shi ya sani kama ta'ala كما قال تعالى كما عند الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم wa وعلوا Allah ke waje biha sun yi jayayya sun yi musu da abin da sai mutu shi kiran zuwa gare shi amma wasai sanata an kuso amma zukatansu tana ƙara tabbata tana da yakinin cewa wannan abin shine gaskiya to me yasa suka yi musu suke jayayya Allah ta zulman wa uluwa saboda zalunci da kuma dagawa da din cewa shi wanda yake kiran bai isa ya isa ba. Wakala ta'ala Allah ya sake halabar hikayatan yana bada labari game da annai Musa wa huwa yuna zuruhu yana tattaunawa da fir'auna. Ike laƙari alimta ma an zala ha'ula illa rabbu samawati wal ardh. Ike tabbata kika kai fir'auna ka sani cewa babu wanda ya kuɗa da waɗannan abin da nake karantar da kai nake karanta maka fashe ubangijin sammai. Kaga bayan Allah kan ya tabbatar cewa abinda fir'auna ke musu bakinsa ne ke musu amma zuciyarsa ya san ƙarya yake yi ko sannan kuma anan annabi Musa alaihi salam ke ƙara tabbatar da fir'auna cewa fa ka sani fa ka san cewa na san ka san cewa abin da nake faɗa maka nan gaskiya ne ni na san cewa zuciyanka ta san cewa gaskiya nake faɗa shine laqad alimta ma anzala haula tabbas hakika ka sani ana bana kokonta cewa ka sani cewa ubangijin mai da kasai shi ya saukar an fahimta ku wannan yake nuna cewa mutum da fir'auna yayi shi ma yayi mutu ne na na girman kai amma ba dan cewa bai yadda ba malaka fa huwa fi nafsihi muqirrun bi anna ar huwa Allah azza wa jalla shi fir'auna a zuciyarsa ya tabbatar ya yadda cewa lallai Allah madaukakin sarki shine ubangiji ba shi ba ba shi ba yace wannan abin da aka sani kenan a tarihi ɗaya daga cikin waɗanda suka yi inkarin kore ma Allah maɗaukaki a rububiyar sai ce wa an kara tauhidin rububiyya ala sabili tashrik al-majus yace su kuma majusawa su kuma sun yi inkarin rububiyar Allah ta hanyar nuna cewa a musharaka ce wajen halittar duniya da abin da ke duniya. ba wani wanda shi kaɗai ne ya yi, a an yi musharaka ne. su majusa majusa su ne masu bautan wuta ke hmm? su ne su ne su ne majusawa da tarihi su ne waɗanda zauna a inda ake kira abunan iraq tun a lokaci. ba lokaci aka ce ko kuma ka ce kufa akwai rashin kuka ne akwai iraq da sauran garuruwan da ke da ke waɗannan gurin da inda a yau su iran su irani suke gaba da sune sune nan suka suka fi shahara a gane daga nan Salman al-Farisi ya fito daga ta guraren Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya ya fito to su waɗannan majusa masu bautan wuta su ma sun sun yi sun yi inkarin tauhidar rububiyya amma ta fuskan nuna cewa kamar wata haɗaka ne a wajen halittar duniya ba abin da suke cewa malai sai haiku kalu ta inda suke cewa inna lil alami khaliqaini cewa duniyar nan da ake gani yana da wasu ne guda biyu suka halici duniyar kuma az-zulmatu wan nur waɗannan awwa guda biyun kuma ne duhu da haske duhu da haske su ne su halici duk abin da ke faruwa a duniya amma su din ma malake wa ma'a zalika lam yaj'alu hadain al-khaliqain mutasawiyin su din ma ban sanya waɗannan abubuwan halittan yanda suke faɗa din ba ce matsayin su ba a sun nuna wani ya ji wani amma ya kulura suna cewa innan nura khairun min az-zulumati cewa haske ya fi duhu alkhairi haka suke cewa kaga wani ya ji wani kenan ko yace li annahu yakhluqu al-khair wa az-zulmatu takhluqu ash-shar da ta saura ai haske shi yana halittar alkhairi shi kuma duhu shi yake halittar shari ma'ana a duniya duk abin da ka gani na alkhairi to haske ne ya halitte shi duk abin da ka gani na sharri to duhu ne ya halitte shi kuma suke cewa wallazi yakhluqul khair khairun min alladhi yakhluqu shar suke cewa to ai wanda yake ya halitti yake halittar alkhairi ai ya ci alkhairi kuma da wanda ke halittar shari wa aiban kuma suke sake cewa fa inna zulmata adamun la yubi suke ce ai duhu wani abu ne da babu ma'ana babu wani abu guda ɗaya da ya kira shi duhu a in aka rasa haske ne sai a samu mai sai a samu duhu yace wa nuru wujuhun yabi shi kuma haske yana samun min abu ne ai ana iya gani yana haska guri ana duhu ba wani abu bane duhu illa rashin me rashin haske ana ana rasa haske shi ka samu duhu aka samu duhu kuma sai halitta shari ya ta halittar shari lokacin da haske zo kuma ta duhu ne ya ya kauce shi suke cewa fa huwa akmalu fi zahi da wannan dalili haske shi ya fi cika zatinsa haka suke fada malam yace wai quluna aiban kuma suna cewa bi sarqin talisin wani abu da ake bambanta tsakanin duhu da haske bambanci na uku suna cewa annan nura qadimun ala istilahil falasifa cewa shi haske wani abu ne da yake wanda babu wanda ya sanya shi faru ya fara faruwa abu ne wanda kadim wanda ba wanda zai faɗa ga farkon shi ba wanda zai faɗa maka ga farkon shi Allah ke haske wani abu ne da kake wanda ba wanda zai faɗa maka farkon shi to waqtalafu fi dhulumati hal hiya qadimatun aw muhdatha amma kuma sun yi saɓani su ma tsakanin su shi kuma duhu ha wani abu saman bai ne sabo ko shi ma da ne tun lokacin da haske shi ma duhu ne haka su ɗin ma ba su da babu da sai ittifaqi a kai yace ala qawlaini sun samu saɓani akan magana magana guda shi shi ma duhu da ne wanda bai da farko kamar haske kuma a'a shi daga baya ne samamme ne sabo ne wanda ba kada da haske samu a gane wannan shi ne abinda su majusa suke faɗa wannan kuma shi ne abu a ƙiƙa da wasu masu aƙidan falsafanci masu aƙidan falsafanci ilmin kalam ma suke tafiya a kai su nan zai musu raddi yace dalalatul aqli ala anna al khaliq lil alami wahid yace dalili na hankali na hankali a wanda a hankalci zai kara tabbatar maka cewa wanda ya samar da duniya ko wanda ya samar da dukkan halittu an zaka al'alam sama da ƙasa duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa cewa wani ne guda ɗaya yace dalili na hankali shine faɗin Allah cikin suratul mu'minun Allah ce mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la ba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd subhanahu wa ta'ala amma ya yasifun Allah madaukaki ce mattakhadha Allahu min walad Allah madaukaki ce bai taɓa rikan wani a matsayin ta ba bai taɓa ba babu wani wanda Allah ya taɓa rikan shi a matsayin ta babu hau ma wanda wanda ya kai Allah ya rike shi a matsayin da saboda Allah maɗaukakin sarki bai da buƙatan ɗan duk abin da ake buƙatan ɗa saboda shi Allah maɗaukakin sarki bai da wannan abu ko ba haka bane saka Allah maɗaukakin sarki bai taɓa da kan wani a matsayin da ba wa ma kana ma'ahu min ilah kuma babu wani abun bauta tare da Allah babu wani wanda ya cancanta haɗa shi da Allah wajen bauta Allah ce idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa Allah ce da akwai wani wanda ya cancanta a bauta mishi tare da shi ba da shi da wannan kowa zai ja abin da ya halitta wannan sai ja gefen shi wancan ma sai ja mai gefen shi kamar Allah na nuna mana cewa inda akwai wanda zai cancanta a bauta masa to ya kamata ya nuna me ya halitta a duniya kuma mana in kana da Allah maka madaukakin shi kadai ya halitta to wajen bauta ko bai kamata ka ne haɗa shi da kowa ba an fahimta shi yasa ce da akwai wani wanda ya cancanci a bauta masa tare da shi to da da shi ta wannan kowa zai ja abin da ya halitta ne mana kai fita kai na halitta ka bauta mu, kai ma tun da kai na halitta ka ne a bauta mu. Allah ce kuma da an yi haka wala ala ba'dhum ala ba'd ba kuma sashi ya danna sashi ba sashi ya yi akai kashi. in har ya zama to akwai wani tare da Allah kuma ya karshen su ba zai zama ɗaya ba wani zai danna wani ko haka ba to a lokacin da aka samu wani ya danna wani tun kaga fa ya koma hannun mutum na mutum da aka sun abu ne sake koma zuwa ga me guda kenan Allah ke to subhanahu amma yasifun Allah madaukakin sarki ya tsarkaka daga abin da suke tukanta shi da shi suka tukanta shi yana da ɗa ko suka tukanta shi da cewa yana da abokin tarayya wajen bauta amma wannan ayan alqur'ani ne amma sai ta baka misali na wanda hankalinka zai iya zai iya dauka yanzu ko a gidanka ne ko a gidanka ne walillahi almasalul a'la amma a gidanka sai a ce da kai da matan ka matsayin kuɗa Allah misali ka zo na lafiya a gidanka ka ya zauna lafiya balle a duniyan nan duniya ta kalli duniya kadai kan aje sama da abin da ke kasa kasa da ba ma gani ka shiga ruwa a mu kawai mutane da suke rayuwa a duniya a ce waɗanda suka mallake duniyan da rayuwar duniyan sama da ba suna da yawa a ce suna da yawa shi mai kake tsammani ha? kada ba haka ba haka shi da Allah ya kawo maka bisani da zai bere ya kama hankalin sai ma laifi in lau asbatna lil alamin khaliqain yace abin da ayan ke nuna mana shine idan har muka tabbatar ma wannan duniya cewa yana wanda suka halice su wasu ne su biyu yace la kana kullu khaliqin yuridu an yan an yanfarida bima khalaqa to da kowane mai halitta zai so ya taƙaice da abin da ya halitta zai so wani musharaka wajen ba abin da ya halitta umarni ko hana shi yake wa yastaqilla bihi sa'adatul muluk zai so ya zama shi kaɗai yake da iko akan wannan abun da halika kamar yadda shine al'adan duk wasu masu mulki Haka ce wane shine sarki a gari daga lokacin da yana ba da umarni wani na bayarwa za a zauna lafiya za a zauna lafiya wane shine gwamna sai yana ce ayi wani ma na ce ayi ha haka ba za a zauna lafiya ko haka ba zai fito ma ya buɗe wuta ya ce ni ne dai gwamna amma a gwamna biyu ko haka wani yauwa ya ce kamar yadda wanda ita ce al'adar duk wani mai mulki ya ce izla yarba an yi sharikahu ahad ba zai yadda ba nuna mulki da so wani musharaka da shi ya tarayya da shi wajen mulkin abin da yake mulka ce wa idan ta kalla bihi fa innahu yuridu aidan akara? Ya ce to kuma a lokacin da ya zama shi ga gashi su guda biyu su suka halitta ya zama kowa ya ja abin da ya halitta ya zama shi yake da iko a kan abin da ya halitta ita duk da haka mutum ba zai haƙura ba yana buƙatar wani abu kuma na daban yake biyan nan yake wa huwa an yakuna sultanan lahu la yushariku fi ahad yana son kuma dukkan su biyun kuma zai zama ɗaya kowanne daga cikin yana son shi da iko akan ɗaya ko ba haka bane yanzu ko ko ko ko yanzu duniya ba ko kasa tana shugaban kasan ta ba ko ba haka bane amma kuma duk da haka wani shugaban kasa yana sa ya zama shi yake da iko akan wasu ko ba haka bane har ma ya tashi daga kasan ko je dauko shugaban kasan wani kasa ya je kulle a kasan shi ko ba haka bane sai fa halice shi ba kawai shi shugaban kasa ne kuma kuma kuma shugabancin yana da kenuwa ko ba haka ba kuma kimiyyar za ta ƙare amma kuma duk da haka ga yankin shi ma shugaban ƙasa ne yankin shi daban shi ma shugaban ƙasa ne yanki na daban to amma kuma su ya tsaka ce suna da wani iko kuma duk wani mai mulki aka gare su to haka duniyan da a ce wanda suka halitta duniyan wasu ne so biyu ko an ba kowa shi. to kuma kowane daga cikin su kuma a ce shi da zai kuma matsayin mai zama da ya kata ni ma ina da iko a kai shi shi ma wancan sai da shi ma yana da iko mai akan wancan yake to a wannan halin fa'ina izin, idan arada sultan an فإما kulla يعجز أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر a hadu أحدهما على الآخر so in ya zama dukkan su biyu kowa yana son ya zama yana da iko to ɗan biyu ne ko dukkan biyu su gaza wannan ya kasa iko akan wannan wanda ya kasa iko akan wannan ko ba haka ba nan da a yanzu a duniya akwai kasashen da suna ji suna gani wani ke da iko akan wani wani mai da iko akan wani yanzu cin kashin da da amerika take ma sauran kasashe sai ta kama haka misali ko ta ma faransa haka ko ta ma ingila haka ko ta ma garin Kingdom hu haka misali ko ba haka ba kaga kaga sai zama ko duka su zama su kuma ba sai su kuma ta ba ya zama kowa yana hararan kowa ne haka irin bayan da na iya sai ma bayan da ka iya da ni dole mu haƙoran nan to ko dai ya zama haka ya ce au yu sai tsora ahaduhuma lal akhar ko kuma ɗaya zama ya fi ƙarfin da kan juni tunda dukan su kowa na sai zama yana da me hawa to ko dukan su su gagara shine ajaz ha shine ajaz ya zama akwai quwwatul badan ma'a ba'atul qalb shi suke kira da shi ma'anan ajaz ya zama ina jin zan iya a jikina amma ban da ƙarfin zuciyar da zan yi waga sai a ce ajaza an ya gagara kenan ya gaza akwai zama dukkan su biyu wanda suka halitta duniyan duka biyu kowa ya gagara mulkin ka ko kuma tsaye mulki ka ya yi ƙarfi a kan ka ce fa'in sai tsara a ma alal afar Ko to rububi ya tulahu. daga lokacin da ya zama wani kuma ya samu iko akan wani ba su biyu suka halitta duniya amma sai ɗaya sai ɗaya zargin ɗaya sai dinna ɗaya yanzu kaga ai rubutu ya tabbata mawa kenan wanda ke da ƙarfin akan wanda ke da ƙarfi sai ce wa in ajaza kullum kullum minhuma an al-akhar to zalatir rububiyyati minhuma jami'an in kuma dukkan su biyu wannan ya gagara mulkan ayatu dukkan su wannan shi dukkan su masu bane masu masu mallakan abu da da masu mallakan ne dole wani zai iya samu iko akan wani akan wani amma da zama dukkan su gagara ya zama dukkan su ba wanda yake da mallakin wannan abu shi li annal ajiza la yaslu an yakuna rabban suka su wanda ya zama kasashe ai ba zai zama uban gida ba an fahimta ku wannan ma'ana ya ya ba su amfani da yare irin nasu na falsafa ana an kun ce duhu da haske su ne suka halarci duniya amma kuma to ka nuna cewa kamar ɗaya ya fi ɗaya ya fi ɗaya to lokacin lokacin wannan ya fi wannan ha sai da cewa ɗaya eh, na da iko akan ne ɗaya kenan to wanda ke da iko akan ɗayan wanda cewa shi karki ne ya mallaki ɗayan haka abinda wancan ya mallaka kenan kaga sun yanzu an koma zuwa ga buɗa shi na abinda ba wanke ki cewa da kai da kaya duka mallakan waya ne ko sun waya ya gaji shi ma kan ba zai tsaya ba kayan ma ba zai tsaya ba in aka tsara wayan duk za su yi ne za su kasa to shi ne ma laifi ba da duk da haka biyan da ka kai ka kawo za ka koma zuwa ga halittar duniya dai halitta ne na wani shi kadai an fahimta ko kowa in kuma aka koma aka yadda cewa hasken ne to shi kuma shi a tambaye su hasken shi kuma wayayi shi ko ku gani ba shi kuma wayayi shi Allah ya sa mun gani wannan karken bayanin da malai kenan suka fara kenan a satin da ya gabata da rububiyya shi malai ke alqismu tsani ismi na biyu na aqamu tauhid yake tauhidul uluhiyya tauhidi wanda ya shafi ta Allah maɗaukacin sarki da bauta yake wa yuqalu lahu tauhidul ibadati bi i'tibaraini yake ana kiran tauhidul uluhiyya kuma ana kiran tauhidul ibada ana duka ana ana kiran shi da waɗannan sunaye guda biyu yake fa ila in aka yi la'akari da jingina shi zuwa ga Allah maɗaukacin sarki shi ake tauhidul uluhiyya tauhidin ta Allah yace wa bi itibari idafatihi ila al-khalq yusamma tauhidul ibada na yi la'akari zuwa ga umarnin na umarci bayi ne kuma da su yi ake tauhidul ibada yana su su kaɗaita bautar zuwa ga Allah an gane ku saka yusamma tauhidul uluhiyya wa yusamma tauhidul al-ibada yace wa huwa iqradul lahi azza wa jalla bil ibadati abinda kuma ake nufi da shi shine kadai ta Allah wanda ya girmama yabuwa ya da ibada yace al mustahiqu lil ibadati huwa Allah ta'ala wanda ya tantanta da bauta shine Allah madaukakin sarki qala ta'ala Allah yace zalika bi anna Allah huwa al haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil Allah ce saboda lallai Allah maɗaukakin sarki shine gaskiya shine tabbas wa anna ma yad'una min dunihi kuma lallai duk waɗanda ake kira wanda ba Allah ba kuma bayan Allah al-batilu barnati ƙarya ce rashin tabbas an gane ku malaka wal ibadatu tutlaqu ala shay'ain yace ita kuma kalman al-ibada ana amfani da ita akan abubuwa guda biyu ibada ana amfani da kalmar ibada akan abubuwa guda biyu yake al'awwal abu na farko abudu bi ma'ana at-tazallulu lillahi azza wa jalla ana amfani da kalmar ibada a nuna bauta me bauta shine at-tazallul kasantar da lillahi zuwa ga Allah madaukaki lokacin da kai ka zama bawan Allah mana ka yadda ka tsantar da kanka a gaban wa Allah madaukakin sarki ke bi fi'li awamirihi wa tinabi nawahihi mahabbatan wata ta'ziman wajen aikata duk wani umarni na Allah da kuma nisantar duk wani hani na Allah da zuciyanka tana cike da son Allah da girmama Allah an fahimta ku ya kira at-ta'abbud ka bauta ka aikata abin da Allah ya ce ka aikata ka nisanci abin da Allah ya ce ka nisanta zuciyarka tana cike da kan Allah da kuma girmama Allah shine at-ta'abbud ko ka zama bawa kenan cikakken bawa yace abu na biyu ake jingina ibada zuwa gare shine al-muta'abbadu bihi shine abin da ake bautan da shi in na yadda in zama bawan Allah zan kaɗa Allah da bauta ko dan zan bauta wa Allah ha shine ana kiran idda ce to sallah azumi ko zakka ko ba ka bane ke yasa ma ko ka haushe in mutum baya zai zai yi sallah sai shi ne zan je yi mai ibada ko sai zai yi ibada ibada ma zai damu da shi ba mu kaushe shi damu da ibada yana nufin damu da me ba Allah Saka ana kiran abin da ake bautan da shi da suna ibada, ana kiran kuma aikin da shi bawan zai da suna shi ma mai ibada. Shi ne almuta'abbadu bihi. Yake fa ma'anaha kama qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Yake sai zama ma'anan ibada shine kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya faɗa yake cewa ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال wala'mali a'mali al-zahira wal batina yace aka ce ibada ma'ananta yace ismun suna ce wacce take jami'un wacce ta tattara li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu ta tattara duk wani abu da Allah yake so kuma ya da shi ginal akwali na zance na magana wala'mali da aiki Aikin nan na bayyana ko na ɓoye. shehu islam taimiya ya yi wannan tarihi a cikin littafin al'ubudiyya kuma da ke misalin zalika misalin al-muta'abbadu bihi abinda ake bauta da ke ce as-salatu kaman sallah yake fi'luha ibadatun yin sallan ibada ce kuwa shi ne bauta wa nafsu salatu ibada ita kuma sannan ita kanta ibada ce mana yin ta aikin yin sallan ibada ce ita kuma sannan ita kanta ce ibada ce yace wa huwa al-muta'abbadu bihi abinda ake bautar da shi yace fa ifradu Allah bi hadha at-tawhid to kai ta Allah da wannan bangarori guda biyu kuma ko kai ka yarda bawon Allah ne an fahimta ku ya zama kana kokarin bibiyan da Allah yake yake ayi kana ne sun abinda Allah ya hana tare da cikakken son Allah da girmama Allah a zuciyanka kuma ya zama kana neman kusanci Allah da abin da Allah ya yarda sunan shi ibada mafhum yace to ta Allah da wannan yake an takuna abdan lillahi wahdahu tufarriduhu bit tazalluli shine ka zama bawan Allah shi kaɗai kan ka ta Allah wajen kaskantar da kai ya zama kaskantar da kai da kake ma Allah karka ma kowa irin shi mahabbatan wa ta'ziman zama yadda kake son Allah yadda kake girmama Allah kar ka girko kowa ka girmama Allah irin wannan sauye da irin wannan girmamawa yace wata wata abuduhu bima shara'a kuma ka bauta min shi Allah da abun da ya shar'anta alaika qala ta'ala Allah ce la taj'al ma'a Allah ilahan akhara yaqud mazmuman maqdula yace kada ka sanya tare da Allah wani abun bauta na daban kana bautan Allah kuma kana bautan wani Allah Allah ce karka haka in kai haka a taƙo da mazmuman sai ka tabbata abin zargi makzulan sai ka tabbata taɓaɓɓe wanda ya taɓe ya hasara an fahimta ku da kuma wa qala ta'ala Allah sake cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ya tabbata ga Allah wane ne Allah rabbul alamin ubangijin talibai sai rabbin sa rabbu ya yazo da kafa so da nuna maka sifa ce ta Allahu alhamdulillahi gode ya tabbata ga Allah to wane ne Allah sai rabbi ko mana Allah ne shi ne ubangiji shi yasa zo da kafa so da ya zama ta ne da man'u an gane ko sifa ce da mausu wane ne Allah da gobe ya tabbata zuwa gare shi kadai to Allah nan ka sani shine rabbul alamin shine ubangijin talakai gaba da yake fa wasafahu subhanahu bi annahu rabbul alamin ka ta'lil li thubut uluhiyyati lahu sai Allah madaukakin sarki ya siffanta kanka da cewa shine ubangijin talakai kaman Allah yana faɗa maka ko me yasa za mu bauta wa Allah za ka ce alhamdu godiya tabbata lillahi ga Allah abin bauta to ne yasa za mu bauta ne shi Allah ke to saboda shi da rabbul alamin to shi ya halitta da shi halitta inda kake bauta wanda kuma wanda kake bauta mishi in yana da dalilin bautan shi ma ya kawo nashi shi wannan dalilin shine shi ya halitta ka shi halitta wajen bautan shi kuma wancan ba shi yasa Allah madaukaki sarki ya yi kalubale ga masu bautan wannan Allah yace ku ba wanda kuke bauta musu wanda ba Allah nan ba lan yakhluqu dhubaban walaw ma'ula. wa in yatlubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'uf at-talib wal maqlub Allah ce wanda kuke bauta musu nan ba in ku hada kowa ya kawo abin da yake bauta ba Allah ba a tara su guri da yake to ku halitta mana kuda Allah ce ba sa'annan wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an in ta za su rike wani abu koda ya zo ya kwace la yastanqidu ba su ya kwatowa ba wannan bai sai nuna maka kai kaskantacce bane ka taba ganin wani yana jin kuda ya yake nuna ne ya sha zan kwato kana ko ba ga bane shi ne kaɗai zai maka fashi kuma dole ka hakura ba za ka yi kwato abin da ya fashin ba idan ka gama jin haushi in ka kama shi kenan ka kashe shi in ka amma abin da ya tsada ba ya tafi Allah ce to haka duk wanda kuke bauta ba Allah ba su iya ba Allah ce ku ufa qalib wal matlub da shi ke nima a wajen su da shi wanda ake nima a wajen duk sun yi rauni duk sun yi rauni to yasa Allah ku bauta musu to shine anan Allah madaukaki take fa illa da ta ya zama abin bauta ce saboda shi ne rabbul alamin saboda shi ne halitta shi ne mai mulki shi ne mai jujjuya al'amura shi ta dole a bauta mishi to wanke da kuke bauta shi kuma yana da wannan abin da Allah ya fara cikin kullu kuma hada khalqullah fa aruni hada kalakan alladhina jin domi Allah da ya faɗe ce to wannan fashi ne halitta Allah to wanda kuke bauta wanda ba Allah wa shi ko ku nuna mun ya halitta nuna mun shi ko ne halitta da ya cancanta bauta masa an gane ku sai ma laifi وقال تعالى الله تكتوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يتي يا أيها الناس ياكم تاني اعبدوا ربكم كبوتا وأبنجنكم kaman mun tambayi Allah ya Allah me yasa zamu bauta maka yace ai allazi khalaqakum saboda shi wannan ubangijin naku shi ne halice ku walladina min qablikum kuma shi halice wadanda suka gabace ku kiyayen kuma shi halice su iyayen kuma shi halice su halice falmun fardu bil khalqi huwa al lil ibadati yace wanda ya tsaita da halitta to shi ne wanda ya cancanta da bauta halice min as-safahi an taj'al al makhluq al hadith al ayil lil fana'i ilahan ta'buduhu yace ai kawai yana daga cikin wauta da rashin hankali a canya abun halitta samamme wanda kuma gangara yake zuwa ga karewa ka sashi shi ne abun bauta ka rinka bauta mishi ai wannan wauta ya kai wauta shi fa halittar da aka yi samamme ne kuma zai kare al'ayilu lil fana'i gangara yake tafiya yake zuwa karewa ka kai gaji shi kace shi zaka bauta mishi yace fa huwa fil haqiqati lan yanfa'aka la bi ijadin wala bi idadin wala bi imdadin shi da yadda kake bauta mishi ba a lanyan lan yanfa'aka bai taba amfana da kai da komai ba la bi ijadin bai amfana da kai wajen ya samar da kai ba lokacin da ba nan wala bi ijadin lokacin da kuma aka samar da kai bai amfana da kai wajen ya kinsa kai sai ta ka zama yanda kake ba wala bi imdadin kuma bai amfana da kai wajen baka arziki ko na ba abin da ya maka me yasa zaka bauta mishi sai kake da wani ya cancanta abu ta mishi malai ce ku ina safari an ta'ti ila qabri insanin sara ramiman tad'uhu wa ta'buduhu wa huwa bi hajatin ila du'a'ika kuma yana daga cikin wauta rashin hankali ka zo wajen wani ƙarfin wani mutum wanda ya riga ya jijjige ya zama ƙasa kana kiransa kana bauta masa bayan a lokacin kuma shi yake da bukata zuwa kai masa addu'a shi ne da yake bukatar addu'a a wurinka amma kuma shi ne kaje kana roƙa to shi kaje kana roƙa bautan bautan kaburbura da ake so a dawo da shi ko ana so a dawo da shi Allah ya ce mata tutun nan fa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum Allah ya ce wala yunabbi'u mithlu khabir Allah ya ce kiran da kuke mutunta wallahi ba ka ji Allah ce walau sami'u inda ma za su ji mastajabu lakum wallahi ba za su yi amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alqiyama kuma za su kafirce ma shirkan da za su fara ma Allah Allah ba mu sa su ba hakim Allah ba mu sa su ila wani ya tambaya ce to ya haka ya sai Allah ce wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda ke ba labari irin yadda zan baka na san cike da waje shi sa nake faɗa maka sani san ce su su suna bukata suke a gurin ka sai ka mutu addu'a sai kuma ka je kai kana roƙon su malaka yana daga cikin wauta wauta ne malaka wa anta lasta bi hajatin ila an tad'uhu sai ka da bukatan ka kira shi sai wata addu'a wata ne ne buga maka huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala darran shi zai iya mallaka ma kanka wani abu na amfani ko na cutarwa kaifa yamliku li ghairihi to ya za ya mallaki wannan abun ga waninsa yake wa hadal qismu kafara bihi wa jahadahu aktharul khalqi yake to wannan ismi na tauhidi na biyu kadai ta Allah da bauta to da yawa daga cikin halittu sun kafurce masa sun musun yace wa min ajli zalika awsala Allahu ar-rusul saboda wannan dalilin ne fa Allah ya kona manzanni wannan dalilin yasa Allah ya kona manzanni wa anzala alaihimul kutub ya saukar da littafai bayansa ga mutane kada ku fahimci Allah ke fi kake kan ci da mutum mafi kadai qala ta'ala Allah madaukakin sa yake kuma amsalla min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah ce babu wani manzo da muka aiko shi da ranan ka sai annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sai mun mai wahayi zuwa gare cewa lallai babu abun da bisa cancanta sai ni ni kadai kuma samun ni kadai Allah ke dukkan manzannin Allah sai da muka musu wannan wahayi malaki wa ma'ad hada amma duk da haka fa atba'u rusulu illa duk da haka bajja manzannin yan kaɗan ne yan kadan ne qala alayhi salatu wassalam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa araytu an-nabi wa ma'ahu ar Ya ce na ga wani annabin tare da shi wasu tsararun mutane ne aka ce rahab ba su sun wuce goma wasu kai ashirin ba shi akwai annabi da na gan shi tun da ya zo ya gama wa'azi har ya koma ga Allah wanda suka imani shi ba su mutum ashirin ba yace wan nabiyu wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulani wani annabin na gan shi da mutum biyu an na gan shi da mutum ɗaya tun da Allah ya aiko shi yayi wa'azi har ya koma zuwa ga Allah mutum ɗaya ne kai imani da shi yace wan nabiyu wa laysa ma'ahu ahadun na ga wani annabin ma ba ko mutum ɗaya da imani shi shi yasa sunnar Allah ce sunnar Allah ce a kowane zamani a kowane lokaci majiya gaskiya sune yan kalam sune yan kalam yana daga cikin ba wai shi bane amma yana daga cikin hankin gane gaskiyan da gaskiya wani lokaci matsananci ma yana zama shi da ko haka ba amma yana daga cikin hanyar gane gaskiyar da gaskiya zama su ne yan kaɗan kuma su ne yan kaɗan to da ka in duk abin da kake yi sai ka san tsakanin da Allah wannan abin ya dace da abin da Allah yake so ya dace da karantarwar annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to karka damu da amarka kai kadai karka damu annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya faɗi cewa bada al-islamu gharibun wa sayaudu gharib tuquba lil ghuraba yake musulunci ya fara yana bako kuma haka zai kare bako kuma zallake aljanna ta tabbata ga baki bai ta tambayi manzo Allah suwaye baki yace allazina yuslihuna ma afsada nas wata ruwaya allazina yufsiduna idza fasadan nas bakin su ne waɗanda suke gyara a lokacin da mafi yau mutane suka lalace ya suke kokarin gyara abin da mafi yawan mutane suka lalata abin da mafi yawa suka suka suka lalata suka lalata kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ce ya hadu da wani annabi har yayi wa'azi har ya koma ga Allah ba wanda ya imani shi ya koma ga Allah to kai ka daina wa'azi saboda ana karyata ka a gidanku ko a unguwanku ko a masallacinku sai ka ce to na daina kila fa matanka tana tare da kai ko kila ƴaƴanka suna tare da kai a ce kai kai kana da mabiya da yawa to shi annabin Allah ne ya ji ka iya wa'azi ya ji ka fasaha ya ji ka tafiya da taimako na Allah madaukakin sarki amma har ya gama ko mutum bai ba har ya koma zuwa ga Allah kuma ka zai koma gaban Allah shi kai kuma Allah ba zai zarge shi ba so da daidai yana wa'azin ba har ya koma zuwa ga Allah ko mu gani ba suna ka damu da da karancin mabiya damu da karancin mabiya sai yi wa'azi a sadakar Allah maɗaukakin saki zai ba baka lada ko da ba wanda imani ɗaya daga cikin malamanmu Profesor Muhammad Tanko Aliyu Baitullah Allah ta'ala yana daga cikin abin da yake karantar da mu yake cewa shi in yazo zai yi karatu abin da yake bukata abu biyu abu na farko hukumar masallaci da zai karatu sun yadda zai karatu eh abu na biyu a samu amsa kowa don kun ga dama kar kowa ma ya zauna shi zai karatu ya tashi kuma ka je na karatu in ka je na karatu za ka ɗauka an cika wasu gaggan ɗalibai ne a gaban shi in ka je obiyo amma ka zo gaban za ka kila mutum bakwai ne takwas hudu biyar uku a gaban shi amma zai karatu sai ke ce mana in ka karanta alƙur'ani za ka samu ƙarfin gwiwa akan haka. Sai mu ruba suratul jinni Allah cewa ya ƙul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min aljinn oh, fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba duba tiyakin ayar Allah ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce an mun wahayin cewa wasu gungu na aljanu sun ji karatun Qur'ani mana shi manzon Allah bai san sun ba shi manzon Allah bai san lokacin da suka ji ba shi kawai karatun shi yake yi bai san suna nan ba bai san sun zo ba bai san sun ji ba amma kuma sun ji ba ji kaɗai ba har kuwa koma suka yi ma mutanen su wa'azi su tuka suka tuba suka daina shirkan da suke yi suka ce walan nushrika bi rabbina ahadan kuma suka koma suka mutanen su wa'azi suka ce ku zo mu yi wannan a lokacin manzo Allah ya san sun ji sai sun yi imanin fa sun ma mutanen su wa'azi tuka Allah ya manzo Allah wahayi na gashi sun ji ga kuma wa'azin da kuke cewa mutanen su ake ce yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to suka ba kowa nan, to bani karatu na ciki ni kadai da lai wannan nasara yake to aljannun sun kare ni wani ba na aljannin da zai ji wa'azin ka yayi imani duk ba a ganin shi yace haka kuma ka karanta suratul ahqaf Allah ce wa isfarafna ilayka نفرا من الجن يستمعون الله muka مكا تفيد wani gungu na aljanu ta inda kake mazalla na wazin shi na karatun shi aljanu ko zo wucewa suka ji kafin su kai garin su sun musulunta sun zama masu wazi kun Allah ke ba mazalla labari kare da mun kai ko ko suka sauraron ka suke sauraron ka ba kalle kuma wannan zamanin na media wannan zamanin na media zuwa azinka duk kasarwanka wani in ya gani ya share wani in ya gani zai wannan abun allura ne ko ba haka bane ko a sanin ne kadai wallahi ana wani abu a garin nan kaza da kaza kaza ko mun duk malamai sun hana wani zai gani ne kira malami shi malami ya zo na rubutu a sani ya ce abu kaza malamai sun hana in malam ya tabbatar mishi malamai sun hana sai hannu wa ya samu ladan hanawa kai ne ba kai ne ka samu ladan hanawa kuma in yi duk da ma wani wa'azi yanzu kai baka san ina ladan ka tafi ba ina sai ka je lahira sai ga tarin lada kawai don tarin ka ta ana kaza kuma Allah ya hana don ana tambaya duk da karanta ana ni tambaya ta wani ya rubutu a kan ya ce kaza wani ya sa ta ta ce kaza mallan ga wani abu wani ya sa ta ta tsiji rishotun na turo maka gaskiya ne kar ka rena mai barna ma ya haɗa bare kai mai daidai ko haka wani saboda ka karka damu karka damu yi fasikarwanka kawai Allah ya samu gani malai ce tambihun a wani jan hankali cikin minan ajab yana daga cikin abun mamaki anna aksara musannifin fi ilmi tauhid yake cewa daga cikin masu rubuta littafi akan ilmin tauhidi min al mutaakhirin na yan baya yurakkizuna ala tauhid ar-rububiyya sai da sun fi kafawa akan tauhid ar-rububiyya ka'annama yuqatibuna aqwaman yunkiruna wujud ar-rabb sai ka ce kaman suna magana ne da wasu mutane da suke musun samu Allah wa in kana يوجد من ينكر الرب لكن ما أكثر المشركين الواقعين في شرك العبادة ita duk da ana samun waɗanda ce a'a baki cewa ba shaida akwai Allah ba Ya ce to amma ko musulmai nawa ne suka zama kafirai a miliyan sun shirka a wajen ibada mutum sunan shi musulmi yana ikirarin shi musulmi amma kuma arin shi da sani yana zuwa masallaci a yi jam'i da shi ilima yana riga kowa zuwa masallaci ha amma yana ɗaura guru yana ɗaura laya ya yadda da tanti ya dan abu ya same shi ya kira wani ya ce yi fita ina fita na fara jin tuntuɓe malam duba mu da zai duba maka ana abokin mu suna suna ofis a wajen aikinsu akwai wani cikin malaman duba da su ka aiki tare a tara na yana lafiya ne zai zo weekend sai wancan ɗin malamin duban su ce mishi wai barin duba maka hanya ko lafiya kalau sai abokin samun cikin shi ne a bayan ka sai haka sai ta abin da ke bayan ka baka sani wata ne za ka ga daga shi zuwa lafiya yana faɗa ce shi ne a bayan ka sai juya da zuwa ka san ma me a bayan ka ba ka juya kuma za ka ga hanya daga lafiya zuwa kebi afabihi alladhi kafar ka gani to me zai duwa maka kuma yana zuwa masallaci ba abin da zai duwa fa sai kuɗi daga bashi ita kadai zai duba ga ta cika ko bata cika ba suka ci abin da zai duba ke da musulmai nawa ne sun fara irin wannan kuma yi wani yana ganin ma in kai ba kai kamar musulunci ka kai ne ba a shiga ba kamar kai ka cika tsauran raye ne kamar kai kaza ne kamar kai kaza ne haka ya zama wajibi a yin emphasis sosai akan tauhidi wale ce wale hada ya mutuge an yi rasa على هذا النوع من التوحيد حتى نخرج هؤلاء المسلمين الذين يقولون بأنهم مسلمون وهم مشركون لا يعلمون yake saurata ya dace duk wani wanda zai karanta da tauhidi ya karfafa sosai akan abin da ya shafi tauhidin ibada yace har sai ba za mu bari ba har sai da ikon Allah mun fitar da ƴan uwan musulmai waɗanda suke cewa su musulmai ne amma kuma musulmai ne ba sani Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu insha Allah ta'ala in Allah ya haɗa mu zama ta gaba sai mu shiga kismi na uku da tauhidul asma'i wa sifat wanda muka faɗi ne Allah madaukaki sai ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukaki sai ya ce mana Allah muke riko ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam